idan muka ji magana ya kamata mu ga cewa me ya kamata mu yi ne ba kawai mu ji mu shiru ba ai mu ta tunatar da juna mu ta tunatar mu sai eh, gaskiya ne ba gaskiya ne ko shikenan sai amanta da shi sai gobe kuma sai gaskiya ne ba ya kamata tun yanzu mu san menene abin ne menene mafita gare mu me ya kamata mu yi mu san cewa kuma muna yin wannan abu saboda Allah ne ba don an taba interest mu ba domin ranar da mutum ya farga ce ana walakanta addini alhali an taɓa mulkinsa ne to kada ya ɗauka mulkin zai dawo kuma ba don Allah kenan ba a da kai domin Allah ne ka tunanin cewa to ya kamata mu kaza don Allah to Allah sai ka saba shi tare da kai da fatan Allah ta'ala ya ji tausayin mu kada ya dube mu da halin mu ya gyara mana wani al'umma wadda ta shiga mawayacin hali Allah muna roƙonka ka tausaya mana ya rab cikin wannan hali da muka shiga ciki mun san mu masu laifi ne naka ta shabarin wannan cewa mutane sau da ana maganar laifi sai kowa ya ga kamar ya tsira wani ne ke da laifi gaskiya kowa yana da shi kar wani ya wanke kansa har in ka wanke kanka to lalle za ka faɗa cikin halaka gara ka san cewa kana da laifi don ka magance don ka samu mabita. Allah ka ji tausayin mu kai mana baddali daga halin tsoro da muke a ciki ya zuwa halin aminci daga halin kaskanci zuwa halin ɗaukaka ka dafa da addinin mu kamar yadda ka tabbatar da shi ga wanda suka gabaje mu wasu alaikum wa wabarakatuh